samu wakilci a je a ga shugaban kasa a gaya masa gaskiyar halin da kasa take ciki haka a wuce a samu sanar president shi ma a gaya masa cewa ƙuri'un jama'a suka kaso waɗannan kujeru kamata su kuma waiwayi halin da jama'a take ciki kamar yadda su ma idan wani bukatar su ta makale za ka ga suna ta maganganu a kai haka nan majalisar wakilai wakilai aka ce wakili shi ne wanda zai tsaya ya ga cewa ya wakilce ka ya san halin da kake ciki da damuwa da kake ciki kuma ya tsaya ya maka yaki ya ga ya karɓo nan kuma haka nan majalisar gwamnoni bangare na hudu su ma akwai shugabanci da suke da shi kuma suke jagorantar jihohi kuma ko zanga-zanga nan za a yi a jihohi za a yi kuma dai akan hanyoyin jama'a ne da zuwa wajen aikinsu da sauransu abin zai shafa don haka waɗannan bangarori ya kamata a ce a gansu a gaya musu gaskiya tsakani da Allah halin da ƙasa take ciki in malamai suka yi wannan kaga sun sauke nauyi idan har shugabannin nan ba su waiwayo sun duba halin da al'umma take ciki sun tattauna mataki na emergency da za a kaka shabu ba to komai ya faru da an san malamai sun wato eh, sauke nauyin da ke kansu. To malam me za ku ci ne dangane da yadda ake cewa an zaɓo manyan malamai na arewacin Najeriya an ba su naira miliyan sha shida a gwamnatin Tinubu kenan ta basu har ma ana wallafa wasu takardu haka da ke nuna cewa kamar akwai kuɗin da aka bada din a shafukan sada zumunta. To malam mun ga kun yi rubutu a shafin ku na Facebook kamar me wannan rubutu ya kunsa ne? Wannan rubutu gaskiya maimakon a tsaya ana ta ce na ce eh, a social media a yi abu a nan ya kare ke ganin ya kamata malamai da dai su ne suka rage waɗanda dai za su iya yin wani abu na gaggawa kuma sun sun taɓa yi a wani guri kuma an ga tasirin sa musamman a ƙasar Nijar kuma a nan Najeriya ɗin ma malamai sai sa shiga abubuwa irin wannan kuma ana yin nasara. ke ba da shawara kuma nake roko. cewa a ah, malamai duka su haɗu da dukkan bangarori da kungiyoyi. da masu ganin a yi zanga-zanga wanda ba sa ganin ka a yi duka a haɗu gaba ɗaya samu wakilci a je a ga shugaban ƙasa a gaya masa gaskiyar halin da ƙasa take ciki haka a wuce a samu sanar president shi ma a gaya masa cewa ƙuri'un jama'a suka kaso waɗannan kujeru kamata su kuma waiwayi halin da jama'a take ciki kamar yadda su ma idan wani buƙatar su ta makale za ka ga suna ta maganganu a kai haka nan majalisar wakilai wakilai aka ce wakili shine wanda zai tsaya ya ga cewa ya wakilce ka ya san halin da kake ciki da damuwa da kake ciki kuma ya tsaya ya maka yaki ya ga ya karbo nan kuma haka nan majalisar gwamnoni bangare na hudu su ma akwai shugabanci da suke da shi kuma suke jagorantar jihohi kuma ko zanga-zanga nan za a yi dai a jihohi za a yi kuma dai akan hanyoyin jama'a ne da zuwa wajen aikinsu da sauransu abin zai shafa don haka waɗannan bangarori ya kamata a ce a gansu a gaya musu gaskiya tsakani da Allah halin da ƙasa take ciki in malamai suka yi wannan kaga sun sauke nauyi idan har shugabannin nan ba su waiwayo sun dubi halin da al'umma take ciki sun tattauna mataki na emergency da za a kaka sha ba to komai ya faru dai an san malamai sun wato eh, sauke nauyin da ke kansu. To malam su matasa suna cewa zanga-zangar na ita ce maslaha ku kuma kuna ma son yanzu ku je ku ga shugaban to Wasu za su ce me yasa ku ba ku son a zanga-zanga din ne? Eh to mu ai mun faɗi dalilin da ya sa abin da muka gani a wasu ƙasashe ne ka san an ce idan gemun dan uwanka yana cin wuta ka shafa wa naka ruwa. Mun san halin da ake ciki duk mutumin da ya yana jin yunwa kuma ba shi da aikin yi kuma kace ya fito kan titi to akwai abin tsoro cewa ba dole ne matasan da su suka shirya zanga-zangan ne ya zama su ne za su yi ba amma mutane da yawa masu manufofi da yawa za a an gizo su shigo daga nan ne kuma sai kaga abubuwa sun juye kamar yadda suka faru a wasu kasashe kuma suka zama haka shi yasa muke ganin in har akwai hanyoyi da za a iya warware wannan matsalar ko kuma a sanar da shugabanni tunda dai ƙuri'a jama'a ce ta kai su gurin nan kuma dukiyar jama'a suke kai kuma su ne su ga cewa sun ɗau mataki na gaggawa ko su wa jama'a bayani da zai kwantar musu da hankali kuma a ga aiki aikace da zai nuna cewa akwai shirin matakai da ake ɗauka na gaggawa domin kawo mutane mutane sauki a rayuwa to kaga wannan shine a matsayin shawara amma idan har muka yi aka yi wannan abin aka sauke nauyi bai yi ba to kaga ko da a ce malamai eh, eh, matasa ko masu kama da su ba su ji shawarar malamai ba sun fito sun yi wannan zanga-zangar kuma sannan wani abu ya faru to kaga dai Allah ya san abin da malamai suka yi sun taɓa nan sun taɓa nan sun yi magana da matasa sun yi magana ga shugabanni sun shiga tsakani to kaga duk abin da zai biyo baya zai zama sun soke nauyi maimakon a tsaya ana ana ta cewa kace na ce to kamata lalle shugabannin nan su suna zaune a inuwa nan kuma ana ta anta eh, wato musanyen miyo da malamai da matasa to kaga wannan ba zai kawo mafita ba kamata a je a gansu a gaya musu gaskiya tsakani da Allah inda gaske suke za su shugabancin nan kuma don mu suke mulkin nan kuma dan mu suke wato tafi da gwamnatin nan kuma kudin nan namu ne kasan nan tamu ce to ba wanda zai so a ce yana cikin ƙasa a ce wannan ƙasa ta wargaje ko ta lalace ko an samu tashin hankali ko an samu fitintunu ko zubar da jini ko kone kone ko sace sace ba wanda zai so a yi wannan mutukar shugaba ne na gaskiya mai amana mai adalci mai san talakawa mai jin tausayin su mai kuma son makoma mai kyau menene sakonku ga su matasan da suke ganin malamai sun eh, kuna dai sau dai kar a zanga-zanga nan haka kuma suna faɗin wasu kalamai haka to wannan ai dama an saba shi mai wa'azi da mai karantawa da mai faɗakarwa da mai jan hankali ba dole ne gaya maka abin da za ka gane nan take ba dole ne shi zai yi amfani ne da iliminsa amma bi abin da zan tabbatar musu guda biyu ni a iya sani na babu wani malami a ƙasar nan wanda na sani dai waɗanda kuma nake tare da su wanda za a ce wani abin duniya ne aka ba su suke magana hange ne suke yi don abin da suke gani kamar yadda su ma matasan ba ma zargin cewa wasu ne suka ɗauki nauyin abin suke ba da kuɗi domin a kawo cikas a kawo Najeriya cikas ko kuma a yi amfani da wannan ko a rufe wasu laifuffuka ko wasu barna da ake son a yaɗa musamman samuwa da makamantansu mu ma ba ma ganin cewa ba ma zargin cewa wani aka ba kuɗi wannan abin kamar yadda su ma malamai bai kamata a zarge su cewa ra'ayinsu suke bayyana ko da daɗi ko ba daɗi to ina ga wannan shine mataki kamar matsakaici zai zama mai ko a ta magana da matasan su shugabannin suna inuwa suna nan sun shiru ba su ce ƙara ba to kaga wannan abin zai zama kamar malamai sun tare wa shugabanni faɗa ne to kuma mu ba muna yi ne don mu tare musu faɗa ba ko kuma rashin fahimtar da suke ko rashin sanin halin da al'umma suke ciki ba hanguwa muke cewa ka barna ce ta zo guda biyu sai kake ganin in aka bar karama za ta iya haifar da babba To malam me za ku ci ne dangane da yadda ake cewa an zaɓo manyan malamai na arewacin Najeriya an ba su naira miliyan sha shida a gwamnatin Tinubu kenan ta ba su har ma ana wallafa wasu takardu haka da ke nuna cewa kamar akwai kuɗin da aka bada din a shafukan sada zumunta. Wannan za su je gaban Allah su yi bayani. A yanzu ko kai yanzu zan iya rubuta yanzu in shiga kwamfuta na na creating din abu na rubuta na design tun daga sunan AI duk abin da kace taimaka za taimaka artificial intelligence. sai har murya kama sai a sa har abin nan ta za a sa wanda duk yake bayi da tabbas ya faɗi wannan magana to ni ina ga ya gaggawa neman afuwar malamin da ya ga haka in ko ba haka ba to ranar alkiyama Allah zai hukunci a tsakani DCL Hausa Hausa Hausa